daidai da hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shi ne kasan na 21 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ash-shari'a na alimam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitab shari'a na fadilati sheikh al-allama rabi' bin hadi umair al madkhali allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba manta ba malam ya fara yi mana bayani dangane da irin yadda shari'ar musulunci a cikinta aka tsara yadda ya kamata al'umman musulmi su rayu su gudanar da al'amara tsab ba tare da mishkila ba daga ciki shine ya ya kamata mu musulmi mu fuskanci al'amarin shugabanninmu shine mala ya ce asabar ala amri yin haƙuri ga jagorori waɗanda suke shugabanni ne wannan yana daga cikin karantarwar musulunci kuma haka yake a sunna babu canji wa in jaru shugabannin nan koda sun yi zalunci to haka za a yi haƙuri da wannan zalunci nasu har zuwa sanda allah maɗaukin sarki zai shiryar da su ko kuma allah maɗaukin sarki ya kawo da su wannan zaluncin ya zama ya kawo daga jama'a amma ɗaukan makami da yi ma shugabanni waye da fito na fito da zanga-zanga da tsiwa ta wannan bai daga cikin al'ada na musulunci baki ɗaya kuma bai daga cikin tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsara ma kowane musulmi ya raya ƙarƙashin shi mala ya ce wannan tsari da kaji huwa amrar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine umarni na annabi don dangane da duk wani musulmi kuma wa huwa manhaju a'immati sunna ba'dahu wannan kuma shine manhaji na malaman sunna da suka zo a bayan annabi babu tawaye babu tsiwa babu fito na fito ga shugaba baki daya ta lokacin da ka zo kana wannan bayani cewa ga tsari da matakin yadda ya kamata a tunkari shugabanni wajen biyayya da da'a sai mutum ya ce hadda waɗannan shugabannin da aka zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya sai mu tambaye ka mu ma sai mu ce me sunansu sunansu shugabanni a eh, dama da su ake yi in gaji ana cewa babu rami to me kawo rami mun gano wannan da kyau ko dama ai in kaji ana batun zalunci to ai ko dai shugabanni ne na dimokuraɗiyya ko kuma shugabanni ne na gargajiya ai asalin shugabannin musulunci da ba son zuciya cikin al'amuransu ai ba a tsammanin zalunci daga gare su ai kuna fahimtar wannan da kyau ku to dama waɗannan ɗin da su ake nufi ai ana fahimtar wannan su ake nufi cewa ba za a yi masu tawaye ba su ake nufi da cewa za a yi haƙuri da su to a lokacin da kake wannan magana waɗanda suke da jini na khawarijanci a cikinsu to za su yunkura suna maka wasu maganganu iri-iri suna cewa hadda waɗannan karnukan farautan shugabanni ko karnukan farautan amerika da isra'ila ko karnukan farautan yahudu da nasara duk waɗannan su ma za a yi haƙuri da su ba za a yi fito na fito da su ba ba za a yi faɗa a yi masu tsiwa a zige al'umma su fita daga yi masa da'a ba in ka ce iya eh, sai a ce to kai ma ka zama ɗaya daga cikinsu ko kuma a ce ai suwa ne da kaga mana fada da su ko ana zuwa ana kashe su ai su ne masu cuna mu su ne 'yan leƙen asirin waɗancan kuna fahimtar wannan waɗannan kalmomi guda biyu kalmomin khawariji ne dole ne sai musulmi ya tsaya ya natsu ya fahimci yadda khawarijawa suke amfani da kalmomin bakinsu in ba haka ba sai ka fada ciki kai baka sani ba shine al-imam al-marakhali yake cewa wa tahrimul khuruj laysa amalatin wala jasusiya haramcin cewa kada a daramma waɗannan shugabanni ta hanyar tawaye zanga-zanga ɓatanci da kuma raini a yi haƙuri da su a dangana a mai da al'amari zuwa ga Allah faɗin wannan ba yana nufin cewa kai ka zama karan farauta ba ne mun gano wannan da kyau sannan kuma kai ba ɗan leƙen asirinsu ba ne kuma ba kana cuna musulunci da musulmi a hannun maƙiya addinin Allah ne su murkushe su ba mala ce kama ya ƙoluhul khawarijil an kama yadda khawarijawan wannan zamani abin da suke faɗi kenan kana zuwa ka fara magana sai a ce ai kai yaron su ne ai dama kai karan farautin su ne ai dama kai malamin gwamnati ne ai ai dama kai ai dama kai ai dama kai idan kuma an hada da bariki da birnantaka cikin maganin sai a ce sun siye shi ai ya riga ya zama nasu irin waɗannan kalmomi aka riga gaya ma su bin bas irin waɗannan kalmomi aka riga gaya ma su uthaymin da su sudais da su shuraim da su muhammad nasir dinil albani kalmomi na batanci da cin mutunci akwai lokacin da aka samu irin waɗannan kawarij na zamani sun bayyana a ƙasan algeria ba irin wa'azi da jan hankali da nasihohi da uthaymin da muhammad nasir dinar albani ba su yi waɗannan yaran ba sai su koma suna cewa a rabu da su da waɗannan malaman haila da nifas ba san komi ba sai hukuncin sallah sai hukuncin azumi sai hukuncin jinin haila sai hukuncin jinin biki su ba abin da ya dame su da waɗannan salafiya salafiyatul haidu wan nifas su amma salafiyatul jihad an gane suka ɗauki makami suka tada fitina har yau abin da suke son su cimma a ƙasan algeria sun cimma shi ba su cimma shi ba har yau za ka zo ka ji irin fitinan da suka sa al'umma a ciki wanda ake jima al'umman yau ko al'umman wannan yanki tsoron kada saka al'umma cikin wannan bala'in ana fahimtar wannan da kyau ku inda za a ɗauko maka tarihi na asalin abin da ya faru a ƙasan isra'ila da yankin falasɗinawa sai ka yi takaici ka ji lokacin da isra'ila ta mamaye wannan yankin isra'ila zuwa ta yi ta zauna da falastinawa a wancan lokaci cewa ku ku zo mu haɗu mai gwamnati a tare za a raba mukamai za a raba komi tsakaninmu da ku mu zauna lafiya irin waɗannan masu irin wannan tunanin suka yankura suka ce a su ba su yadda ba a lokacin da isra'ila ta fi su yawa isra'ila ta fi su tarin makamai isra'ila ta fi sojoji ta fi su magoya baya a ƙasashen waje masu ƙarfi wanda dama ai da ƙarfi aka ƙirƙiri ƙasan to amma sun zo ƙasan lokacin suna cikin tsoro da firgici da razani shin ya za su yi da waɗannan mutanen suka yadda a lokacin sai suka kwashe dukiyan ƙasan kaf a lokaci ɗaya sai suka ce sun canza kuɗin ƙasan tun daga farko suka fara kare tattalin arzikin waɗannan suka fara saka su a cikin matsaloli suka fara shiga cikin bala'o'i haka haka haka har zuwa yau akalla kusan shekara nawa yau filistin ta zauna lafiya da wancan tsaurin kai da wancan zafin kai da wancan mugun tunanin bai shige su ba za a samu kansa wannan yane tun suna cewa suna jihadi yau an cire masu ruhin jihadi an shigo masu da ƙabilanci. ni ko zan ga mutumin da yake ƙabilanci zai nasara zan ga mutumin da ke karanto abu daga zuciyan shi ba daga nasi ba yadda za a yi nasara dirin waɗannan abubuwa sai mutane sun yi taka tsantsan da su a zuwa zubar muku da mutuncin malamanku a tozarta su kai yanzu talauci ya kama ka karasa inda za ka yi an ce malamin ka karan farautan amerika da isra'ila ne sai hankalin ka yi tashi yanzu kamar wana ce to baka ji maganin shi ba kara amerikawa yake yi ai wannan dimokuraɗiyyar ta amerika ce ai wannan kaza ai wannan kaza ai wannan kaza gaba ɗaya sai a ruɗa mutum a susu tashi ya kasa gane inda sai a ce ɗauki makami kawai ka ɗauki makami kai ɗaya an turo maka masu makami dubu biyu to ya za ka yi da su allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ga shi a ƙasa mala ya ce rawa ibnu jarir na tabari fi tafsirihi babban malamin tafsiri abu ja'far ibnu jarir na tabari ya faɗi a cikin tafsirin shi a jiz'i na goma shafi na 347 zuwa 348 a lamban asari na biyu da 1226 min tariƙai ne ya fidda wannan ruwaya ta hanyoyi guda biyu an imran bin hudairin daga imran ɗan hudair ya ce a ta aba majlis nasun min bani amr bin suddus akwai wani babban malami mai suna abu mujlis wasu mutane daga kabilan gidan amr dan suddus suka zo suka samu wannan babban malami wa fi ukhra a wata ruwaya ta wannan hanyar da still nafarun min ibadiyya wasu daga cikin Rijawa ne ibadiyya 'yan wancan gidan suka zo suka same shi faƙalu ya aba majalis suka ce baban majalis a ra'aita ƙaunin lahi ta'ala wai mai kake gani don gani da faɗin allah maɗaukakin sarki wa mallam ya hakun bima an zalallahu fa'ula'ika humul kafirun duk waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba to waɗannan kafirai ne aya ta arba'in da hudu cikin sotul ma'ida bayan da suka ga wannan aya sai suka ce mashi a haƙƙun huwa yanzu wannan ayan gaskiya ce ƙalar na'am abu mujilis ya ce gaskiya ce wannan aya. ƙalo sai suka matsa gaba suka ce wa mallam ya hakun bima an zalallahu fa'ula'ika humu zalimun to me za ka faɗi dangane da faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa duk waɗanda ba su hukunci da abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar ba a azzalumai ne aya ta arba'in da biyar cikin sotul ma'ida sai suka tambaye abu mujlis da cewa a haƙƙun huwa yanzu wannan ayan gaskiya ce ƙalan na'am ya ce gaskiya ce ƙalu suka ce wa mallam ya hakun bima an zalallahu fa'ula'ika humul fasikun waɗanda ba sa hukunci da abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar waɗannan fasikai ne aya ta 47 cikin sotul ma'ida sai suka ce mu abu mujlis a haƙƙun huwa yanzu wannan ayan gaskiya ce ƙalan na'am ya ce gaskiya ne yanzu misali ka ɗauka kai ne a matsayin abu mujlis sai waɗannan khawarij suka zo suka ja maka wannan ayoyi guda uku suka tambaye ka gaskiya ne me za ka ce gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne haka suke ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu wannan gaskiya ne ko ƙarya ne ya ce gaskiya ne ƙala mai ruwa ya ce faƙalu sai suka ce ya aba majalis fa ya hakuma ha'ula ibima an zalalla yanzu waɗannan shugabannin suna hukunci da abin da Allah ya saukar ne ƙala sai abu mujalis ya ce huwa dinuhun kaga yadda suke gudanar da wannan gwamnati nasu shine yadda addininsu ya tsara musu allazi ya dino na bihi su a fahimtansu iyakan abin da kaga suna yin nan to su suna ganin suna yin daidai ne wa bihi ya ƙuluna kuma in ka je ka same su za su gaya maka iyakan fahimtar da suka yi ma addini kenan suna ganin wannan tsarin mulki wannan tsarin gwamnati wannan gudanar wanda suke yi to shari'ar musulunci suke yi kuma abin da suke yi ma daidai ne ina fatan mun gane wannan da kyau wa ilaihi da'una kuma bisa irin wannan fahimtar da ka same su a kai to haka suke kiran mutane cewa wannan ne za a bi fa inhum tarako shay'an minhu inda za su ja da baya su bar wani abu koya yake daga cikin wannan abin da suka ɗauka addini ne arafu annahum kada a sabu zamban za su ga cewa su ma zunubi suka yi ba daidai suke a kai ba kun gane wannan su a wancan lokacin fa gabanin suna cewa su gwamnatoci ne na musulunci suna da malamansu suna da masu masa tafsirai suna da komi idan ka zo ka ce masu yau wai su bar wannan gani suke zunubi ka bari kamar nan dariƙa ne ka ce bar maulidi gani yake mugun magana ka kawo shi na ganin addini yake da Allah zai ba shi lada abin da ma kake ba daidai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya ce make mu faƙalu la wallahi sai suka ce sam wannan ba daidai ba ne walakin naka tafarraku tafarraku sai dai kai tsoro kake ji ba wani ka ce wai su suna ganin wannan daidai ne bayan ga ayoyi an ce duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne fasiki ne azalimi ne ka ce wai mai kawai kai ne malam matsoraci ne kawai haka suke ko ba haka suke ba su ba sa tsoron uban kowa ko kala antum aula bi haza minni kaga dai masa bayanin yanda abin yake ko saboda shi malami ne na tsatsi mai hankali da tunani da hangen nesa ku da suka ƙi sai ce to kuje ku kun fi ni cancanta da wannan ni cin da ina tsoro na yadda ina tsoron amma ku yanzu ku tafi wajen gwamnatin ga kugata la'ara ni abin da kuke da tunani gaskiya ba na tunanin shi wa kum antin tarauna haza tunaninku shi ne a fito na fito da su a kafirta su a zalintar da su a fasikantar da su wala ta harra juna. wa fi na kum walakinnakum ta'rifunahu ku ne kuka fi ganin abin da kuke gani daidai ne ku je ku yi walakin yamna'ukum an tambu amrakun min ya ce in ba ku yi wannan abun ba ba abin da nake tsammanin zai hana ku kuma sai tsoronsu walakin na ha sai dai ku sani kun ga waɗannan awai guda uku unzilat fil yahudi wan nasara an saukar da su ne ga yahudawa da nasara wa ahli shirki da waɗanda suke mushrikai ne a wani hawan min haza ko makamancin wannan an gane wannan da kyau ku ya faɗa asalin sababin nuzul na ayoyin shi ko ibnu abbas da ya zo fassara waɗannan ayoyin wanda al'imamul fauzan ya kawo a cikin littafin shi mai suna kitabu tauhid kun gani ya yi cikakkun bayanai akan cewa mutumin da ga littafin Allah zai iya hukunci da littafin Allah iri-iri ya ƙi kuma yake ganin yin hukunci da wani littafi ba na Allah ba ya fi dacewa na Allah wannan zalunci ne to shine kafin. amma wanda ga littafin allah zai iya hukunci da shi kuma ya san littafin allah shi ya fi dacewa da cancanta ya hukunci da shi ƙiriƙiri ya ƙi saboda san rai saboda ganin dama amma yana ganin na allah shi ne daidai nashi tabbas zalunci ne kuma ya yi to wannan azzalimi ne bai zama kafiri ba kun gano wannan da kyau ku wanda shi kuma bai san wannan ba bai san wancan ba haka kawai ya shiga cikin al'amarin hukunci sai ya ɗauko san ran shi ya hukunci da saɓanin abin da Allah yake so shi kuma wannan fasiki ne ita ayan ta raba ma kowa aiki ne to amma su sai su haɗe waje ɗaya sai su kwaɓo sai su danna igina sai su kafarta musulmi sun kasa fahimtar ai annabi ya zauna tsawon shekaru a garin makka waɗanda ke gwamnati a lokacin musulmi ne ko arna ya manzan Allah ya gudanar da su to shine sai mala ya ce wal athar qala fihi sheikh ahmad shakir isnadahu sahihan wannan asarai guda biyu ahmad shakir ya ce ingantattu ne wa kadha sheikh albani fi sahiha haka fadilatul al albani a cikin silsilatul ahadith sahiha a juz'i na shida shafi na 114 a lamban hadisi na 2552 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to irin wannan zuwa da khawarijawa suke ma malamai wai suna zuwa yanke maka hanzari ne sai zo maka da abu so suke kawai a fassara alkur'ani da abin da suke so idan suka ji cewa kai zaka fassara da fassarar magabata sai a ce an yanke ma hanzari kai karan farautan Uh, turawan yamma ne ko karan farautan gwamnatin demokaratiyya ne saboda haka idan aka fara kashe-kashe sunanka yana tsawon farko allah madaukin sarki ya kiyaye mahala ce wa inna ma huwa mtisalun li amrillah ai bibiyan tafarkin malaman farko ta hanyar yin haƙuri da kau da kai game da zaluncin shugabanni to biyayya ne kai tsaye ga umarnin allah wa sairan ala La kuma bi ne sau da kafa ga manhajin Allah wal manhajin ladhi shara'ahu hadar rasulul karim kuma wannan shine asalin biyayya ga manhajin da manzan Allah ya tsara ma al'umma su bi wasara alaihi a immatul huda dukkanin limaman shiriya kuma kan wannan manhaji suke fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani da kuma kowane waje a duniya da su waɗannan matasa masu zafin kai sai suka je sai suka ɗauko nasoshin da ya saba ma waɗannan duka sai suka zo suka ce su ga nasu manhajin za su fassara alkur'ani da fahimtar da suke ma alkur'ani a molanka da nazari da tunaninsu na ka wanda ba su da magabacin da ya riga su akan haka sai suka ce kuma dole kowa ya bi da haka suka halartar da jinin kowa suka tada fitinan da al'umma da addini ya tsaya cik Allah ya kiyaye mala ce fa haza Ahmadu ibn hanbal misali ku dauko ahmad dan hanbali ku aje shi a matsayin misali alhakimu wal khalifatu fi zamanihi shugaba khalifa masu hukunci a zamanin ahmad dan hanbali a'lana da'awa ila alqawli bi khalqi alqur'ani ƙarara suka fito suka bayyana cewa alƙur'ani halittan Allah ne shugaba ne faɗi wannan jagora ne shugaban gwamnati sarki wanda yake da awon shi khalifan musulunci ne a zamanin ahmadu ɗan hambali ya zo ya ce alƙur'ani halittan Allah ne mahala ya ce wa haza kufurun wannan kalman kafirci ce ƙarara kuma a cin hadisi an ce illa an taro kufuran bawahan to za ka zo ka ji a kowane lokaci ne in ka kafirci karara za ka zabura ka ɗauki mataki ka ce dole sai an kawo da wannan kafirci ko koya al'amarin yake kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan kuma wata magana ce za mu zo kanta shi sa ba ce haza kufurun wannan kafirci ne fakanar ulama ya atuna ilaihi ya stashirunahu fil khuruj malamai a wancan lokaci sun rika zuwa wajen ahmad Ɗan hambali suna ba shi shawara kan cewa fa lokaci ya yi da ya kamata a yi ma gwamnati tawaye a yi fito na fito da su ha'a a da ita waya ƙolu ahmad Ɗan hambali sai ya ce haza saye halikul musulmin in muka yi irin wannan fito na fitan to wannan aiki namu zai jawo hallakan musulmi da yawa sai ya bil musulmin sannan zai cutar da musulmi wa sayasfaku dima'ahum in muka ja gwamnati ta ja babu waɗanda za su wahala sai musulmi za a zubar da jinin adadin musulmi da yawa wa a aradahum kuma za a yi kace-kace da mutuncin musulmi wakaza wakaza yi ta lissafo musu kaza zai faru za a iya samun matsala iri kaza wa abal khuruj ahmad dan hanbali yake yin tawaye yanzu misali tawayen da yan boko haram suka tayar a gabas arewa maso gabas din nan yanzu waɗannan abubuwan da ahmad dan Hambali ya ji tsoro ba su suka faru ba adadin jinin musulmi nawa aka zubar a wajen nan tsakani da Allah waɗanda ba su ci ba ba su sha ba ba su taka ba ba su ɓarasu ba sannan mutuncin musulmi nawa aka ci a wajen nan eh ba ci zarafin matansu ba ba ci zarafin 'ya'yansu ba dukiyar musulmi nawa aka rasa musulmi nawa suka shiga damuwa da a yau sun haukace musulmi nawa ne a yau masu arziki yau suka zama matsiyata suka talauce musulmi nawa ne yau zaman garinsu ya gagare su an firgita su musulmi nawa ne yau suke cikin zargi aka ɗaure su a gidajen yari ba cas ba as ba laifin zaune ba na tsaye ba su ci ba ba su taka sun ɓaran ma kowa ba an kama su an ɗaure saboda wannan fitina da wani kawai yake tsammanin gafa yadda ya kamata a yi na annabi ba daidai ba ne tsarin da allah ya tsara ba daidai ba ne duk malaman sunna abin da suka kawo wannan tsari nasu ba daidai ba ne kawai saboda ra'ayi saboda tunani saboda shi gayin da yake ganin za a yi shi ne abin da ahmad dan hambal ya faɗi yawan kada ko wannan tsarin na ahmad dan hambal ka ce a fassara nasoshi da tsari da shi sai su ce maka kai matsoraci ne in sun gaba ka bi su ba sai su ce kai karan farautan gwamnati ne in sun gaba ka bi su ba sai su ce ai kai ɗan leƙen asirinsu ne in sun ga duk wannan bai tsorata ka ba an jima sai a turo jahili karan farautar su sai zo sai a ce a kashe ka an yi aikin Allah wannan fa abin da fa ake a ko'ina kenan yanzu wasu abin da suke so bin abin da ya masa daɗi a rai shine bin Allah kauce ma abin da ya masa daɗi a rai to wannan shine mai bijire ma Allah yanzu su ne zuciyarsu ita ce Allah to shine sai mala ya ce fahal ahmadu bin hanbali amilun yanzu shi ahmad ɗan Mambali ya zama amil shine agent ba shine karan farauta ba agent na gwamnati hal huwa jasus yin shi dan leken asirin gwamnati ne mai cuna musulmi ne a hannun makiya da ya ƙi yadda a fito na fito malice laƙadar su jina ahmad ɗan hambalin nan kan tsaya ma an ɗaure shi wadu riba kuma an mai dukan tsiya wasu jina ikhwanihi an kama ‘yan uwan shi da yawa an ɗaure su an ɗaure abokan karatun shi an ɗaure ɗaliban shi wamtuhinu a shaddi imtihan an sa su cikin jarabawa da fitina mafi tsanani wa a duhum wasu daga ciki ma an kashe su wa huwa ma azalika kulluhu ya amuru bis yadda duk wannan cewa yake ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri an gano wannan da kyau amma yanzu ka auna da waɗannan fitowa suka yi za su makabarta suka karo da jami'an tsaro aka harbo su daga cikinsu tun daga lokacin suka kunna wutan fitina dama sun riga sun gama shiryawa a ƙasa jira suke menene za a yi na tsokana an gane don koda ba a yi masu wannan tsokanan ba su da kan za su tsokana an fahimci wannan da kyau ku yanzu duk wanda ake kashewa a maiduguri ake ruwan bama bamai ake waye Dan allah an jefa bom ana zuwa ana kashe kafirin isra'ila ne ko ko kafirin amerika da turai shin ana kashe kafirin kudancin najeriya ko ko musulmin najeriya ke kashewa me amfani wannan abin da suka yi za a ai an dibi shahidi wa ga maka haka ake shahada wa ya gaya maka haka ake jihadi wa ya gaya maka haka ake aikin allah allah ne ya gaya maka ko annabi ya gaya maka a bisa fahimtar wa ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce haza huwal manhajis sahih wannan shine manhaji ingantacce hatta law zaharal ko law zaharal kufr al bawwa mala ya ce shugabanni koda ka kafirci karara tare da su wa fi ka darar sai ka auna ka ga idan ka ce za ka yi tawaye da su a wannan lokaci akwai cutarwa bil musulmin za ka yi cutar da musulmi karara la ta huruj kakka sake kai tawaye idan kanitil mafsada akabar minal maslaha muddin idan bannan da zai biyo ba ya fi amfanin shi za sai ka tsaya ka yi nazari ka auna ka ga yaya kamata a yi ba kawai mutum ya tunkaro ya shigo cikin al'amari ya saka al'umma cikin damuwa da matsala ba ba haka aiki yi ba an fahimci wannan da kyau ku yanzu kasuwanni nawa aka rusa makarantu nawa aka lalata gadoji nawa aka lalata cin gidaje nawa aka kona garuruwa duk abubuwa na musulmi ya koma baya kawai don wani ya ce wai ga yin da ya fahimci addini kuma da ya yi haƙuri yana ta yin addinin yana da awa mai yiwa zuwa yanzu da sun samu jihohi sama da sha tara a najeriya sun bi su sai abu tsarin da suke son abu ma musulunci ne ba tare da daga makami ba mun gano wannan da kyau ku ba fa da awon da suka yi fa kawai abin da suka dauka daga zuwan annabi ne kawai yau gobe jibi kawai sai Allah ce dauki bindiga kai ta harbin su haka manzo Allah yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ci gaba da cewa a walau kana kufran walau kana kafiran kufran bawahan ko da shugaba ya zama kafiri kafirci karara fama damal khuruji ya zurru bil musulmi muddin da ya zama wannan tawayen zai cutar da musulmi wa yu'addi ila safki dima'ihim kuma zai kai zuwa ga zubar da jininsu wanti a aradahum ko ya keta mutunci da alfarmansu fala ta tasabbabu fi hadhihi al mafasid kakka sake ka zama kai ne sababin faruwan waɗancan ɓannan karka sake ka jawa fitinan da zai zama musulmi alaƙa kai kuma duk waɗannan da suke kawo wannan fitintinin jama'ar annaba ayoyin ƙur'ani da hadisi ba suke kawo suke fassarawa jahili ce ka ji aya fa aka ja an ja nafsi ne ba, ai an yi wane ne an yi wane sai ka ce kai jahili ba haka ake nufi ba jama'ar annaba kuna fahimtar wannan da kyau ko sai dai mai fatan kawai Allah maɗaukin sarki ya kyauta wancan bayanin da muka ɗauko mala ya ce unzur mihinatul imami ahmad ka duba littafin da aka rubuta musamman da ke ɗauke da bayanin irin jarabawan da ahmad ɗan hambali ya shiga li hambal bin ishaq na wani malami mai suna hambal ɗan ishaq a shafi na saba'in zuwa saba'in da biyu da littafin as-sunna na al'imamul halal a juz'in farko shafi na 131 da shafi na 134 a lamba na 87 88 89 90 da kuma jiz'in farko a shafi na 140 zuwa shafi na 145 a lamba na 120 zuwa 200 zuwa 500 wal'adabu shari'iyya da littafin al'adabu shari'iyya na ibn al-muflih na ibn al-muflih kun gano wannan da kyau ku a juz'in farko shafi na 196 Allah ya sa mu dace an fahimci wannan ko mala ya wa ahalus sunnati wal jama'a multazimuna bi hazal manhaj su ahalus sunna wal jama'a tintini sun lazimci wannan manhaji lamin mutlaqi ummala wa jasusiya kama ya sifuhum a ada sunna kun gano wannan su san ba su damu ba kan wannan manhaji suke shin an tunkare su da cewa su ejen ne na turawan yamma ko kuma turawa waɗanda suke kara kafirci da demokaradiyya ko ko 'yan leƙen asiri ko menene ma waɗanda makiya sunna suke siffanta su da shi wa a da'i hazal manhaj da kuma waɗanda suke maƙiya wannan manhaji ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace hukunji a takeice ana umarni da ayi yi haƙuri sannan bai dace fito na fito da yi shugabanni tawaye ba duk yadda ko suka fanɗare suka nemi su haifar da fitina da tashin tashina a cikin al'umma mun gano wannan da kyau ko lalle a tsaya a kalli menene suke yi Allah ya samu dace Allah ya taimake mu to bayan nan al-imam al-madakhali ya ce gulu khawarij zamanina fil hakimiyya warathuhu min imamihim dhul khuwaisara wa man kharaja min di'dihi an gane guluwa khawarij zamanina mala yake cewa tawaye na khawarijawan zamaninmu fil hakimiyya da suke tawaye dangane da al'amarin gwamnati an gane wannan da kyau ko khawarija wannan zamani namu sun yi tawaye ko ba su yi ba sun yi wanda suke fito na fito da gwamnati gwamnatin demokradiyya gwamnatin dagud ba wanda ya fara kawo wannan fitina a najeriya sai zagzaki ba shi fara wannan abin shi fara zuwa da wannan hawarijancin amma ya zo da shi a lokacin don yi kafa shi'anci ne kun gane domin mutanen kasan a lokacin in an zo da irin wannan hatsaniya da hayaniya abin zai birge su ya zo da birazanci aka zo aka yi islam only yan jami'a suka zo suka shiga ai musulunci kawai kishin addini da tsaban jahilci ba inda ba a shiga arewacin najeriya a rubuta islam only ba aka yi wannan hayaniyan ta wuce ana nan ana tafi ana tafi sai shigo da shi'anci waɗanda Allah ya rufa ma asiri suka fita suka bari sun fita sun bar shi haka dai to wannan mugun tunanin ya riga ya dasa shi a cikin zukatan mutane akwai waɗanda su ya riga ya sa musu hawarijinci a sanda yake waɗannan maganganun ya kafa ƙin malamai a cikin zuciyar da yawa waɗannan matasan madadin su riga girmama malamansu suna tambayansu yadda za su bauta ma Allah a bi shari'a kyakkyawa sai zama sun koma suna ƙiyayya ga malamansu ba su son su kwata-kwata to mutumin da kake ƙi zai zo da shari'ar da za ka amfana ne wasu daga cikin sun ce sun bar shi amma har yau tunanin da ya kafa masu yana nan ana gano wannan da kyau har yau yana nan a lokacin ya umarce su da su bar karatun boko da yawa sun gayya ga certificate din su kowa san wannan ai lokacin da boko haram suka zo exactly da awan zagzaki suka ci gaba da ita exactly ita ce kowa ya sani ai shi sai ya kamata gwamnati ta tuhume shi shine wanda ya kafa wannan tafiyan da ake ta kuka da ita an gane wannan da kyau ko amma daga baya sai ya ce ya gane ba daidai ba ne to da ka gane ba daidai ba ne ka bi duk wanda ka ɗora shi a kai ka sauke shi bai wannan ba sai bar al'umma cikin bala'i ya bar al'umma cikin musiba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to shine anan mala yake cewa gulu khawarij zamanina tawayen khawarija wannan zamanin fil hakimiyya da suke ma gwamnati warasuhu sun gado shi ne min imamihim dhulhuwaisara ga jagoran jagoransu dhulhuwaisara wa man kharaja min di'dihi da waɗanda suka fito daga tsatsan zuhuwaisara mun gano wannan da kyau wannan gado suka yi shi sa a yau da yawa suna kuka wai muna cewa abin da suke yi ko manhajin da suka ɗauko kawarijanci ne gaskiya ne mun san hawarijanci ne ba sanin wasa ba mun yi nazari ne a cikin wannan an karantar da mu muka fahimta sosai shi yasa kana yin magana na hawarij mun san kai hawarij ne ko da kai ba hawarij ba ne naz'a hawarijiya na ka. ko naz'a rafidiyya ko naz'a murji'iyya ko naz'a a jabariya ko itizaliya da duk waɗannan bala'in kana fizuwa zuwa gare su ne naz'a amma lalle wannan abin ba sunna bane don ka ce kai ahalus sunna ne ba ta yadda za a yi kana yin abin da ana kallo khawarijanci ne sai a ce wannan abin daidai ne a cikin sunna an taba haka an fahimci wannan da kyau an taba yi yanzu misali yaro ne yake zuwa yake sata kuma yana sharan masallaci ta ya za a ce wannan aikin alheri da yake na zaton na sharan masallaci zai inganta wancan satan in yi sata a kama shi za a ce tocin da yana sharan masallaci satan ya halatta kuna fahimtar wannan sai a ce a'a ku yau hukunta shi barawo ne an fahimci wannan da kyau ko to haka yin ka ko kawarijanci ka shigo da shi bayan da aka iya haka za a ce a tafi a hukunta ka kai ba khawarije ne ka batta kawai udkhulu fi silmi kafa Allah madaukin sarki ya shirya da mu yace wa shi'aratil yawm min shi'arati dhil khuwaisara taken khawarijan wannan zamani exactly shine taken khawarijancin dhil khuwaisara wa man ba'a da waɗanda suka biyo bayan shi duk hayaniyansu iri ɗaya ne fa dhil khuwaisara kadin taqadar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama filman mala yace zulhuwaisara farkon abin da ya fara yi shine tuhuman annabi yema annabin nakadi yema annabi fito na fito yema annabi tsiwa da tsayayya dangane da harkan kudi an gano wannan da kyau ku daga sanda kaga kana da almajirai ko kana da mabiya sun tunkaro ka da maganan kuɗi wala khawarijawa ne ko ba zama ji ba naz'a khawarijiya ta fara hawansu ji ne an fahimci wannan da kyau ko akwai ɗaya daga cikin zindikan da muke tuhuma da khawarijanci wai zama yana sukan wannan manakali cewa wai karanta littattafan shi in ana yi zai sa a ƙi musulmi saboda ya yi nazarin littattafan almadakali ya ga gaba ɗayan littattafai ne wanda suke ragarraga da aƙidan shi na kawarijinci sai gaya ma wannan na ce to me zai sa ba zai zo mu ya gaya mana ba lissafa mai kawarijinci a cikin fatoyin shi guda ɗari wanda wannan marakal ya tona asirinsu muddin za a karanta littafin wannan malami ko za a yi mai tawaye ba za a bi shi ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'a su khawarijawa ana son a gaya muku matsalan suna fara bayyana ne a ƙarƙashin hayane mai kuɗi idan suka ga cewa ba ku kuwa tara kuɗin ba to za su ce an ba ku kuɗi kuma za su yi ta nan ga wannan su ta fitina a shi an ba su wani kuɗi an ba su wani kuɗi da za ka je ka tambaye su kai malam da gaske an bada kudin zai ce ya tabbata an yi binciki ya tabbata karka ji komi ustazu makana yi ta tabbata wannan magana sai ka ce duk wannan barazanan banza da kake yi zo mu je gaban shi ka tabbatar zai je kariya ya yi Rabi'a ne na khawarij an gane wannan da kyau ku kul yan siyasa sun bada kudi mun ji wa na ɗauka aka yaka bashi kai kuma kudin Allah ya sani aka ɓoye ka fasa kasata da shi da kai wane ne fi munin aiki koko jama sai ka juya mai wannan ka tambaye shi kudi ne mutum ya tara a wani akwati ya samu kulli ya rufe Allah ya isa ka lallabo ta baya kai bakin bera ka huda akwatin ka zara kuma aka kama ka hannu dumu-dumu an fahimci wannan da ke ku wancan kuma zargi kake saboda aqidanka na khawarijanci cewa an ba wani kaza an ba wani kaza an tuhume ka ka kawo dalilin ya kasa da haka suke ta waɗannan ƙarerin tabi'a ne na khawarijanci mafi yawancin khawarij fa jama'a an fi samun cikin ahlus sunna ya kada kusan wannan ba a rasa khawarij a cikin shi'a khawarij a cikin sufaye khawarij a cikin in iskan gari ma saboda ɗabi'an ke jan suna birge su amma ahalus sunna ne idan ya zama mai zafin tsiya sai ya zama babu ayoyi da hadisai a bisa fassarar magabata da za su regulating din shi kun gano wannan da kyau ko sai zama ba in ahalus sunna zama mai sanyin tsiya sai zama babu ayoyin da za su boosting din shi shi kuma sai zama mai sai zama murji haka suke ma'anan wannan takaice in mutum ya zama yana da kishin addini sosai babu wadataccen ilimi zai zama makawariji an gano wannan da kyau ko in dai kana da kishin addini ba ka da wadataccen ilimi sai ka zama makawariji to shi ne suke to waɗannan abubuwan matsalinsu dai kullum mai kuɗi mu an ce za a taimake mu mu an ce za a ɗauki nauyinmu mu an ce mun wahala za a biya mu mu muna awoyi kaza mu kaza su dai matsalansu matsalan me kuɗi wannan hawarijanci ne gashi malam ne ya faɗa ya ce fa zulhuwaisara shi zulhuwaisara kadin takadar rasuli ya yi ma annabin naƙadi ne mali dangane da matsalan kuɗi wa taba'ihi alladhina kharaju min da kuma mabiyan shi wanda suka fito daga tsatsan shi wanda annabi ya riga ya faɗa in taqadu aliyan fil hukmi wal mal sun hukunta sayyidina ali suka zarge shi dangane da wai dan menene zai fitar da masu yin hukunci cikin mutane da kuma matsalar rabon kuɗi su dai matsalar su kuɗi a dai ba su kuɗi yanzu duk waɗannan da muke ta karo da su muna karo da su akan menene akwai wata aya da muka fassara ba daidai ba ne ko hadisi da muka fassara ba daidai ba ko ko mun koma sufanci ne ko shi an ci ko ko menene ba matsalan kuɗi ba ne in ko wani matsala wanda ba kuɗi ba ka gaya mun ko duk wanda ka je ka ratsa ka ce maganan kuɗin sai kuma ya kai ce ka yalla halin mun yi bincike mun gano ba gaskiya ba ne amma in dai muka faɗi cewa ba gaskiya ba ne kaga waɗannan da muka tara muka yi ta rantsi za su watse mana wallahi al'azim sai da aka yi haka amma in ba haka ba ba cewa ne aje kotu ba koko ai aje kotu kai da kake cewa ne yanzu kuɗi zai ɓata muku da awa sai ku kai shi kotu koko jama'a inda aka san cewa tsaban ci ne na tuna ko lokacin da ina gyare-gyare a gidana kafin in tare gashi idris a tsakar gidan yake ce man malam wasu yara da suke yankura suna rashin kunya waɗannan kuɗin da suke hari da ka ɗauka ka ba su da an zauna lafiya ka yi tunanin wannan magana da kai na ce maka ko an ba su ba za a zauna lafiya ba mun gano wannan lokacin bai san wannan karatun ba ko ka ɗauka ka ba za su akwai saura <laughs> saura kawo karabu da su ko fas da matu umar sanda annabi ya wancan rabon zuhuwa wai sara ya hayaniya annabi ya fasa rabon ya bi nashi ina ai in kai nan ko ba a dawa kawai za a yi ne sannan sai na aliya ya naɗa wasu mutane zama wakilin shi wajen hukunci shi ne naɗa mukamai suka miko suka yi tawaye ana nan waɗannan kuma muka naɗa mukami suka zo suka ce ba su yadda ba sai idris nan da ya suka komo suka ce ai dan a zauna lafiya a cire a sa su na ce ko mun yi sai mun ƙara haɗuwa da matsala ba a cirewa haka ake yi <laughs> mun gane wannan da ke ku to yanzu ya fi ku fahimtar wannan karatun so da shi yanzu an yi karo biyu da shi domin yana kallon ai a zauna lafiya a yi kaza a lokacin bai fahimci hawarjanci suke yi ba an gano wannan da kyau ku ni kuma a wannan lokacin ne nake ganin lokacin jajircewa ma ya yi no going back shi sa din nasiyan da aka yi na ce ba zan ji ba malam don me ba za ka ji na ce aikin jin shi ne musulunci jin ne saba ma addini kuma <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu yasa wannan abubuwan da ya gasu ga irinsu an ce shi ma sai na ali bai iya naɗa mukami ba ga waɗanda suka cancanta bai sa su ba mala ya ce wa khawarijal yau su kuma khawarija wannan lokacin harrafu dina kullahu sun gurɓata addini ne dukkanin shi wa hasaruhu fil hakimiyya sai suka taƙaita addinin akan jagoranci za ga duk bala'in khawarij na zamani gwamnati a kau da gwamnati a ba mu mukami mu ne jagorori mu ne muka iya mu ne kun gano wadanda kyau ko a haka suke kuma ka sa ido ka gani da kyau zai wala gaba khawarij yana karantar da kai abin da za ka yi addini in ga gaba khawarij ya dauke littafi ya ce zai koya ma ko so yake farauto ka dan kai ma ka zama ba khawarij amma nan ba shine manafan ba kun gane duk waɗannan karatuka yanzu ba ruwan gwamnati da su fa ba ruwanta yanzu ake ma a bar mutane babu karantarwa babu addini su rikide gaba ɗaya zama khawarij yadda za a zama ma al'umma alaƙaƙai su zama al'umma fitina amma ba a fahimci illin da ake tunkara ba sai an kai wajen tukuna yanzu a nan akwai wanda zai iya zama ba khawarij kana jin wannan bayanan to ina ga kuma an hana yin wannan karatukan gaba ɗaya an ce a ah, sai wanda ake so shi kuma wanda ake son bai san karatun ba ka gaya min waɗanda aka hana in suka fusata da gwamnati me zai hana ba za su koma ƙarƙashin ƙasa su zige mutane ba ka gaya min yadda wannan abin ba zai yiwu ba ko ko za ka sa mu kowane mutum da ya ɗan sanda ɗaya ne yana bin shi kuma harkar intanet yanzu kai ma ka isa ka hana a yaɗa wannan ka isa ka hana mutane zai sara gidan wani akwai dokan da ta hana shi da su je gidan shi in ya tsara mutum goma goma su rika zuwa yana zuba masa fa za ka hana ya rubuta a wasiƙa ne tura masu da manufofin da sauransu duk waɗannan abubuwan ya kamata a tsaye a gaya ma gwamnati illolin abin da za ta yi sau na rantse da allah wannan sai ya haifar da hawarijanci sai ka ce fitinan da aka yi a maiduguri wasan yara ne ina gaya ma gaskiya ba san mai musulunci zamanin abubakar gumi lokacin nan gawan ya taba cewa cin da an gano kasan zamanin obasanjo ne shehu musa yar aduwa shi ne mataimakin shugaban ƙasa ya ce abubakar gumi cin da an gano waɗannan suna ɓata addini ba gaskiya suke ba a hana su mana abubakar gumi ya ce kul duk wanda ya zo ya ce addini zai yi har ya ce ilimi zai ko ka rabu da shi ka gaya wa mutane abin da yake ba daidai ba ne wanda ya bi ya tsira wanda shi ke nice kana hanawa ko za a ce an ga suna kan gaskiya ne aka hana su duk ma sai su bi su kun gano wannan da kyau ku ya hana ce kul ba a haka to tambaya nan suwaye kwararrun da suke faɗin maganar da suka san addinin suwaye ana fahimtar wannan ya ya ce kar a sake in ku aka sake aka yi wannan bala'in da zai taso a najeriya allah yawa da shi kuna ganin kowa da gwamnati kai ku bari wanda bai barewa kama shi a rufe shi baka san na ba shi addini da zuciya ake yin shi kana taba shi sai jini ya zuba wallahi sai jini ya zuba an gano wannan da kyau ko akwai ababe da yawa wanda za mu iya hana su yadda kasan cire hula da ajiyewa amma mai sa ba mu yi ba kana wannan fitinan da za ta haifar Allah yawa da shi an gano wannan da kyau ku sai ka bar mutum ya iyakan ihun da zai karshe sai koma mamare ke da ka ka kai shi kasa Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ce nasu tauhida su akatin hawa ba ruwansu da tauhidi wa sahun nasa kuma sun mantar da mutane tauhidi yanzu a sambisa ana karatun tauhidi ne har ganka an koma an takura addini akan kwace gwamnatin jonathan an iya kwacewa ko sas an kwace mai gwamnati eh wane ne gwamnan maiduguri ne yanzu eh kashin shetima an kwace ba iya kwacewa ba har yashi shi ne gwamna duk sun gama hayaniyan kuma na rantse da Allah ko za su ƙara ma zuwa su haɗu su ƙare ko haka za ƙara musu ba wani abin da za su sun manta da tauhidi sun manta da mai al'umma tauhidi dama annabi kawai yaƙi ya zo ba tauhidi wa akfalun nasa an shirki sun gafalantar da mutane game da bayani kan haɗarin shirka wa an sihir game da al'amarin sihiri wal bid'a da harkan bid'a wa dalalat da duk abin da yake na bata ne allati tankharu fi kayanil muslimin wanda yake abkuwa yake nasuwa tsakankanin musulmi wa qad yahliku kathirun minhum an samu da yawa daga cikin mutane sun hallaka fadakh fayadkhuluna nara haka za su ga wuta wal iyaz billah kuma an ce ana jihadin kafa addini amma kuma ta da haka suna shirka an gano wannan sun manta da tauhidi sun mantar da al'umma tauhidi mala ya ce wala ya yusammuna hadhihi al-aqaid al-munharifa allati haraba har rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bada'u bi harbiha mala ya ce wala wala ha eh, yamsahuna hadhihi al-aqaid mala ya ce su malaman musulunci ba sa barin lamuni koya yake ga irin waɗannan aƙidu almunharifa waɗanda suka bauɗe allati haraba har rasul wanda annabi da kan shi ya yaƙe su wa bada obi harbiha kun gano wannan suna tinkara kai tsaye da annabi ya yaƙe su tun farko shi ma ka yaƙe su don annabi ya riga ya bayyana sanda zo kuwa ya tsara ya fara iskancin annabi ya fara yakan shi ya ce a tsatsan wannan ga irin mutane za su bayyana wannan menene yaƙi ne ka fito fili ka gaya mutane illan masu abu kaza ka yaƙe su don a zamanin annabi annabi yana da yaƙinin ba za su taso su yi ƙarfi ba ba abin da za su shi sa sanda ya tura abubakar da umar su kashe zo kaisara ba su kashe shi ba da aliyaje ya ce kai ne ma shi ishara annabi yake a zamanin abubakar da umar khawarij ba za su taso ba sai a zamanin wa a zamanin ali ba a sakaci don gani da yakansu malice hammuhum alwahid alhakimiyya abin da ya fi komi mahimmanci cikin al'amarinsu shine gwamnati alhakimiyya alhakimiyya kawo da gwamnatin zalunci a kawo da gwamnatin azalimai wa idha harabul ilmaniyin wa ghairihim da za su yaƙi yan jari hujja inna ma yuharibunahum min ajli tanafus alal karasi kaga suna yaƙan su ne kan kujeran mulki mun gano wannan da kyau ko fa yashtadduna alal ilmaniyin idha harabahum alal karasi in kaga sun bude ma yan jari hujja yan gurguzu yan waye wuta to suna yi ne kan kujerar mulki kaɗai wa idza tafaqu yatakhalafu ma'ahum wa yata'awanuna ma'ahum in kaga sun haɗu mun gano wannan da kyau suna muhalafa tsakaninsu suna keniyan juna a haka to ana raba mulki ne ana raba iko a tsakani ne wa a gairihim min ash-shiyu'iyyin wan nasara in gaga sun yi haɗin gwiwa tsakaninsu da 'yan gurguzu da kiristoci to akwai abin da suke tafiya ne a daidai wa daida misalin wannan misali abin da ke faruwa yanzu ga is na syria ita gwamnatin rasha gwamnati mece ce eh bayan gurguzu ba ne wannan gwamnatin haka suke da is ina gaya muku suke taimaka masu kan duk abin da suke yi na ɗaya a wani hannun kuma ko wanda amerika ke guwaya ma baya su kuma amerika kiristoci ne suna ba su makamai su kuma su saci man fetur su ba su daga suke yau idan ka je ka bibi yan boko haram akwai arnan da ke taimaka musu kuma akwai arna a cikinsu da yawa ma kun bayyance wannan da kyau su abin da ke damunsu shine wane ne zai tsaya a hanyarsu na neman mulki in ka tsaya wannan hanyar za su bige ka in ko kafiri ne kai za ka mara masu baya kan wannan to kai mutumin kirki ne kuma a kullum nihila duk wata kungiya inda za su iya haduwa kan wannan aikin za su tafi tare haza wako waƙa'ahum al'an wannan shine waƙi'insu a wannan zamani lal asab ji abin da kai ci duk inda ka ji zaga suna mu'amala da kakare yanzu khawarij na kasar libya su suka taimake su da gwamnatin gaddafi eh ba ingila da faransa ba ne kowa su ba ne su suka ba su makamai su suke musu komi akan sai sun kawo da gwamnatin wa gaddafi matsalinsu gwamnati in ka je ka same su a koyana a duniya matsalin su kenan yasa jama'a ka da su in ka samu mutanen mu kana gaya masu wannan su abin da ke damun su har kullun sai a ce yanzu wannan zalunci na shugabanni kun yadda ne sai mu ci ha'a, ai mu ma zaluntan mu ake tare da ku amma abin da aka gaya mana a shari'ance a sunnance to shine mu ko muke gaya muku ga yanda abin yake a daidai amma abin da kawo ba daidai bane sauran bayanai sai Allah ya kai mu karatu na gaba za ku zo za ku ji yadda suke Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum